sufiyanu sauri ya ce wata rana na tashi sallar asuba ya ce makwabcina yana da wani mahaukacin kare irin birnin nan na karnuka wanda in ya tauna sai an cin makashi ya ce yana huduwa haka sai na yake cibis ga kare can ya ce sai na samu guri sai na sulale na zauna ya ce na fake ina jira in karen ya wuce ni kuma sai in wuce ya ce karen ya ga ban wuce ba ya ce sai kare ya taso ya fuskanto ni ya ƙuro mini gani haka yana karkaɓe bindin shi ya ce abin mamaki sai kare ya buɗe baki sai na ji kare na faɗa mini menene ya sa baka je wajen sallah ba sai na ce mishi to ina tsoronka ne don ina gudun ka cutar da ni sai ce to ni ba irin ku aka wakilta ni ba ba ga irin ku aka wakilta ni ba inna ma umirtu bi man yastamu abi bakrin wa umara ya ce aini an hore ni ne da in yi cizo da duk wanda yake zagi abubakar da umar don haka ka duba duk wanda ka ga naci zagin abubakar yake yi da umar